Gani take yi kamar wannan abin duk ba zai wuce ba. Wazir ma kallon kallonsa kawai yake yi hannun shi cikin aljihun kwat ɗinsa. Nazari yake akan mutanen duniya tare da hararo nasu mace amanan da yake gabta zuwa hannu ba tare da ya cimma burinsa a kansa ba. Dadi da shi ma ya samu damar shigowa ya saita abin maganarsa ya kuma watsawa Abba ya tambaya akan abin da kowa yake son sanin ya aka yi kuma ta yaya. Yahaya Shin ko za ka gaya wa masu sauraro yadda aka His Excellency ya shiga cikin wannan al'amarin har aka kama shi dumu-dumu da zuba wa aminin shigo ba abinci? Garin ne ya yi tsit kowa ya zuba wa waya da TV idanu, hatta da His Excellency da yake cikin gidansa tare da iyalansa. Bayan ya samu natsuwa, zuba wa TV ido suka yi gaba ɗayansa suna jiran wannan amsa da za ta iya ba wa kowa mamaki. saboda shi kansa His Excellency din bai sanya aka yakan ta ba. Hatta da jami'an tsaro da suka yi wa gidan da fifi sun yi tsinne tare da wayoyinsu a hannu. Suna jiran wannan amsa daga bakin Abba Yahaya. Suri da ke kwance kan ta tana fama da ƙaiƙayin da ya fara mata yawa tun bayan dawowarta daga gurin boka. Zubawa TV ido ta idanunta na zub da hawaye. Ashe dama mutumin nan da yake shirin aurenta matsafi ne? I lallai biri ya kama da mutum. a shaida yanzu tana can ana watan da jininta? Rinsa ido ta tana jin tsigar jikinta na tashi kamar dai ana yanka ana yanka ta. Hamdala take ga Allah da bai bashi dama a kanta ba. To idan shi bai samu dama a kanki ba aikin kai kanki da kanki inda aka samu damar a kanki. Wata zuciyar ke yi mata wannan jawabin da take ya kuma karya mata da zuciya. A gidan su Wazir ko Inna Hura kuka ta saka da ganin wannan ta'addancin barin ma da ta ji labarin Rehan da dalilin da ya sa mahaifiyarta ta ɓoye ta wanda Abbi ya sanar da ita wata irin ƙaunar Rehan ta ji tana shigar shigarta tana mai nadamar abin da ta so yi na raba aurensu da Wasir yau ɗin dama gaba ɗaya suna gida ta Umma Romana tana gidan ita da mijinta Hajiyar Kano ma ƙanwarsu wadda Abba Rabi ke bi ta zo gidan dai ya gama zama completely wazir ne kawai baya na, sai Abban Rabi da ahalinsa. Ina Maimuna da ke son ita ma fito da ita aka yi don ta gani saboda wannan al'amari ne da ya kamata kowa ya gani saboda ya zama darasi ga masu son aikata makamancinsu, ko waɗanda suke aikatawar don su san cewa ba fa za su yi ta yi ne ba tare da ƙarshen su ya zo ba. Wannan izina ce. Lokacin da ta ji abin da ɗanta yake faɗa ba ƙaramin kuka ta yi ba, nadamar da ba ta yi ba sai yanzu ta fara yin ta. da ta tabbatar da cewa waɗanda suka waɗanda suka fi ta ma Allah ya kawo ƙarshensu bare ita ko kuma duka ahalinta wannan abin shi yake saka ta kuka har ta yi shi saurarawa ta yi da kukan daidai lokacin da ta ji muryar mijinta abban bashir ya fara magana da cewa Suna sunana yahaya kamar yadda kowa ya sani Sananniyaya ya ne ga muhammad nur uwa ɗaya amma ba uwa ɗaya ba Take kallo ya koma sama, mutane suka fara surutu, saboda babu wanda ya san ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba. Hatta su Rehan, zaro ido suka yi suna kallon Baffa da alama shi ma suna son jin tabbaci daga bakinsa. Hakan ya sa shi jinjina musu kai ba tare da ya iya furta komai ba. Ci gaba da magana Abba Yahaya ya yi, ya sa kowa ya gimtse mamakinsa ya ci gaba da sauraronsa. A Agola mahaifiyata ta zo da ni amma tunda ta shigo da ni gidan Baffa Ali ya ce bai san wannan magana ba. Suna na ya tashi daga Agola ya koma ɗan gida. Don kuwa Baffa Ali ya karɓe ni ya riƙe ni tamkar shi ya haife ni har sai da aka haifi ɗan uwana Muhammad Nur. Duk da haka bai bambanta mu dan ya samu dan ya samu nasa ba. Wani abin da yake min baya yi wa Nur shi kai hatta hatta kai da cewa jikokinsa ma ba su san cewa ni ba ɗansa ba ne. Haka yaro na da matata har zuwa kan duniya, kowa da ɗan cikinsa yake kallona. Na fara zama mutum ne mai son zuciya da hasada ne lokacin da Muhammad Nur ya fara mallakar dukiya da ilimin da Allah ya bashi. Ya samu kuɗi ba na wasa ba, wanda take zuciyata ta fara kitsa min hanyar da zan kwace komai daga gare shi. Muhammad Nur ya yi suna duniya ta san shi da haka ni ma nake so duniya ta sani. ta kowane hali. Kar fa ku yi zaton Muhammad Nur da mahaifinsa ba sa jiƙa ne da irin arzikin da Allah ya ba su. A'a, sam duk wani abu da kuka san mai kuɗi zai yi shi nake yi, saboda ya mallaka min kadarorin da ni ma zan tsaya da ƙafafuna. Amma hakan bai sa na ji a raina zan haƙura da iya kyautatawar su gare ni ba. Alhaji Garba mai fata asalin mahaifiyarsa Asalin mahaifiyarsa 'yar Gombe ce, mahaifinsa shine ne Bafulatani. Ban taɓa sanin Nura da wani amini da ya aminta da shi ba, sama da Garba. Kuma ban taba sanin cewa akwai sirri mai girma tsakaninsu ba sai a wani lokaci da na tsinkaye hirarsu bayan haihuwar Rehan da ake kira Rahim a lokacin. A lokacin ba, ba komai na ji ba sai magana dukiyar da yake ba wa Rehan wanda kowa ya san wace ce Rehan. Ashe duk abin da ya bawa wa Rehan Su ma 'yan uwanta sai ya kwashi nasu ya ba wa Baffa Ali a ajiya saboda gudun haƙƙi, yayin da ita kuma Rayhana yake miƙa wa aminin shi nata, yana juyawa a maimakon a ajiya, wanda wannan juyawar da ake yi shine dalilin haɓaka dukiyar. Ta shahara ta zama wani abu da har ake son ta Sosai na baƙin ciki da jin takaici wai aboki ya fi ni a wajen Nura, to amma sai ba nuna komai ba na cigaba da bin sa a yanda muka saba. Katsaham kuma sai mutane suka nemi da Muhammad Nur ya tsaya takarar gwamna, wanda shi kuma baya da sha'awar siyasa. Hakan ya sa ya mai da Garba a matsayinsa. Ya tsaya masa har ya ci gwamna don a cewarsa shi kaɗai ne mutumin da ya yadda zai wa talakawa fiye da abin da shi zai yi musu. Wannan ma ya kuma tunzura zuciyata a kan ƙiyayyar Garba. Hakan ya sa na ci albashi a kansu su duka biyun. A lokacin ne farkon shiga ta ƙungiyar matsafa, don duk na samu nasara akan buri dan duk na samu nasara akan na da na sa a gaba ko matata bata san na shiga ba sai da sai ɗana wanda shi sai daga baya na kai shi a matsayin ta tagomashin da zan bawa ƙungiya da ke kusan burinmu ɗaya da Bashir sai kawai ya amince ba tare da ne masa wani dogon turanci ba numfashi ya ajiye yana goge hawayen da suka ƙi dakatawa daga zubar da suke daga cikin idanunsa sannan ya ɗaura da cewa a lokacin da garba ya samu kujerar gwamna ya so a ce muhammad nur ya karɓi mukami amma sai ya fure ce baya so abu na farko da ya faranta min shine yadda muhammad nur ya buƙaci da a bani wannan kujerar a madadinsa hakan kuwa aka yi ba tare da wani jan magana akan cewa ba ni da ilimi ba mataki na farko kenan da na fara takawa sai nake ji lallai fa wannan ƙungiya ta tsafi ita ce ta sa na fara samun wannan nasarar kamar yadda su ma suke faɗa hakan ya sa na kuma jajircewa da yin dukkan abin da ƙungiya ta buƙaci na yi dama ta farko da na fara samu a kan his excellency shine yadda talakawa suka fara sa da kashe-kashen da ya fara yawaita bayan hawa kujerarsa ta gwamna bayan kowa ya san cewa a baya ba haka ce take faruwa ba duk da cewa ba su ji daɗin mulkin gwamnatin da ta sauka ba Wannan abun ne ya sa muka ƙara ƙaimi wajen ƙwamishe 'ya'yan mutane, muna amfani da wasu sassa na jikinsu don cimma manufofinmu. Haka kuma wani lokacin tsohuwa mai jini za ta buƙaci a tara tarzoma a gari don mu sa yaranmu su yi kashe-kashe, mu kuma mu yi amfani da gawarwakin shi ya sa wani lokacin ko gawar 'yan uwanku ba kwa samu. Haka dai muke aikata duk abin da muka ga dama muna shigewa rigar gwamnati. Hakan ya sa ko lissafi ake yi babu wanda yake kawo mu ciki a ɓangaren sai shugaban jam'iyya kuwa tabbas suna da nasu laifin amma ba su da laifi akan kashe-kashen da ake yi ko da suna yi nasu kaɗan ne a kan nawa kuma sai an shiga gonarsu a garin haka ne halima ma'aikaciya a gidan jaridar cibaɗo ta bibiye sare ta gano sirrinsu na kamo maza yara ƙanana da samari suna amfani da su kamar dai da ku gani a wannan bidiyon nasu da na san dole yanzu an sake shi kuma ta gansu lokacin da suke kashe wani yaro da shi ma su ya gano Wani dalili ne yasa suka kashe ta ba tare da sun san ta riga ta yi musu bidiyon ba har sai bayan da suka kashe ta a nan labari ya tafi kan yadda su shugaban jam'iyya suka ɗaga hankalinsu kan neman bidiyon da wanda ta turawa ya ci gaba da cewa duk lokacin da aka kama su ni ne nake sawa a fitar da su saboda su ma ina jin daɗin yadda nake aikata ɓarna ana tankar waye tsakanin su da His Excellency. Wannan shine dalilin da yasa nake bin wasu hanyoyi don a sake su. Lokaci na farko da na fara muzanta His Excellency shine lokacin da aka yi hira da shi a da FM. Idan mutane za su tuna a lokacin an yi kira don yi wa His Excellency tambayoyi. To ni ma da wannan damar na yi amfani wajen sa ɗaya daga cikin yarana su yi min wannan aikin. Wanda hakan ya yi matuƙar tasiri saboda na Na bankaɗa abin da mutane ba su sani ba kuma na ƙara saka zarginsa a zuciyar mutane, wanda ko da a gaba na san duk abin da aka ce ya yi wa Muhammad Nur ba za a musa ba kamar dai yadda ta fara. Mataki Mataki na ƙarshe shi ne dabarun da na yi amfani da su wajen saka wa Muhammad Nur guba. Dama na gama tsara yadda komai zai tafi. Daga cikin waɗanda na samu haɗin kansu akwai Kukun His Excellency. Ta kansa na fara bi amma kafin na je masa da maganar sai da tsohuwa ta rufe masa baki ta yanda ba zai iya musu a kan bukatar da na je masa da ita ba. Da haka kai tsaye bashi gubar ne na ce duk rintsi ya zuba a cikin abincin da Muhammad Nur zai ci. Daga haka na shiga tunanin dabarar da zan yi don Muhammad Nur ya je gidan His Excellency. Har kusan karfe biyar na yamma ban samu mafita ba sai daga can dabara ta faɗo min. Wajen tsohuwa na nufa na kai mata kukana. A nan ne ta bani wata laya ta ce na maƙala ta a bakina na je gurin His Excellency. Na faɗa mai ta zai amsa min. To amma da na je gurinsa sai na samu kaina da jin tsoron faɗa masa. Ban taɓa kokwanto kan aikin tsohuwa ba sai a ranar. Hakan ya sa na yi ‘yan na tashi zan tafi. Maganar da His Excellency ya min ita ta dakatar da ni daga fita daga falon da nake ƙoƙarin yi. Kun san me ya ce min? Yahaya, ka ji tsoron Allah. Ka sani cewa akwai ranar da Allah zai tseda mu a gabansa. Don Allah ya haya ka daina ƙoƙarin cutar da ɗan uwanka. Ni ba zan ce kar ka cutar da ni ba amma shi dai ina roƙon alfarma kar ka cutar da shi domin zuciyarsa mai kyau ce. Ban taɓa sanin cewa Garba ya san abin da nake aikatawa ba sai ranar. Wato zuru ya yi min kuma bai tona min asiri ba. A maimakon na ji shawararsa ko na ce nasiha sai kawai hakan ya ƙara harzuƙa ni. Na fice daga gidan fu. Ina kumfar baki da borin kunya. Ranar ban yi bacci ba ina ta saka abin da ya kamata ne daga ƙarshe. Na tsaya a kan shawarar da zuciyata ta bani. Na samu ƙarfin gwiwa sosai a kan tunanin da na yi. Ko da His Excellency ya faɗa wa Nur ba zai taɓa Ko da His Excellency ya faɗa wa Nur ba zai taɓa yadda ba idan har ba shaida ya bashi ta gani da ido ba. To su ma shaidun a daren na sa aka kama musu su wato Haidar wanda nake da tabbacin cewa flash ɗin da shaidar ke ciki tana hannunsa. Idan kuma na kama shi ai His Excellency ba shi da ba shi da wani shaida. Wannan dalilin ne yasa na kama shi da wanda dama cikin shirin kama shi nake. Saboda bincike na da ya nuna min akwai shaidar da yake shirin gabatarwa a hannunsa. Ban san ya aka yi ba washegari na shiga ɓangaren Nur don ribatar shi zuwa gidan gwamnati. Sai kawai Maman Raihan take sanar da ni ai tun sassafe ya fita. His Excellency ya kira shi yana neman sa da gaggawa. Duk da cewa ban karaya ba amma tabbas na tsorata, don na riga na kwana da sanin cewa batuna zai sanar da Nur. Hakan ya sa ne azamar bin bayansa ganin har lokacin His Excellency bai sanar da Nur ba, sai hankali na ya ɗan fara kwanciya. Na sami windon falonsa na musamman ta can bayan na laɓe ina leƙe da kasa kunne to amma Abin da ya bani mamaki His Excellency ya kasa sanar da Nura komai a kaina. Har wani tsawon lokaci suna zaune babu wata hirar nishaɗi bare ta ɓacin rai. Tamkar dai masu zaman makoki. Shi kuma Nura bai tambayi His Excellency komai ba. Yana dai binsa da yanda yake so a kan zaman shirin da ya ƙirƙirar musu. Har lokacin sallah ya suka tashi suka yi sallah wanda ni kuma da wannan damar na amfani wajen zagawa kicin wajen kukun da na bawa wannan aikin. Na saka shi a gaba sai da na tabbatar da ya saka wannan kufar a karo na biyu. Duk da cewa ya tabbatar min da ya saka a karin kumallon su na safe. Da ke ba a kan na suka ci ba sai nake kokonto a kan cin nasu shine dalilin da ya sa na kuma zuba musu. Cikin sauri na koma inda nake a tsaye ko gajiya ban yi ba saboda na saka wa raina cewa yau sai Muhammad Nur ya mutu. His Excellency kuma sai ya kwana a gidan yari kafin shi ma a yanke masa hukuncin kisa. kun ga na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan ɗan shiru ya yi kafin ya ci gaba da cewa ba sai na baku labarin abin da ya biyo baya ba ni ne na kira 'yan sanda suka tafi da his excellency burina na hawa wani mataki a siyasa ya cika sannan burina na duniya ta sanni ya cika duk a wannan lokacin abu ɗaya ne ya zo min a tangarɗa shine muhammad nur bai mutu ba kuma dole sai ya mutu ne za a yanke wa his excellency hukunci inda waɗancan laifukan babu shaidar da ta tabbatar da cewa shi ne yake aikata su. Hakan ya nuna min cewa tsugunne ba ta ƙare ba. Yana zuwa nan labarinsa ya fashe da wani mahaukacin kuka wanda yake yin sa bilhaƙi da gaskiya. Yana jin takaicin rayuwarsa da ta ahalinsa. Take karen ya hargitse kowa da irin kalar tsinuwar da yake yi wa Abba Yahaya, wasu kuwa kuka suke. na tunawa da ‘yan uwansu da ya yi sanadinsu. To masu sauraro.